Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci goma sha tara, talatin da ɗaya, arba'in da tara da sittin. Masu sauraronmu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad. dalol fm da niya fm da tashar muta biyo ya afirka akan mita 200.5 zangon fm a birnin yammai a kasar ghana kuma za a iya jin mu ta alfa radio kuma si sa'an nan za a iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe akan hausa.com ko kuma sashen hausa.com Jama'a barkan mu da wannan lokaci a wannan safiyar Litinin 13 ga watan Janairun shekara ta 2020. Murtala Faruk sanyin ne tare da Baba Yakubu Makeri za mu gabatar muku da shirin mu na wannan lokacin. Da farko ga kanun labarai. Zanga-zangar kin jinin gwamnati a ƙasar Iran wato ya sake kunno kai a jiya Lahadi wato yayin da zanga-zanga ko kuma kalubalantar rundunar sojin ƙasar ke shiga wuni na biyu. ana shirya gudanar da bukin cika shekaru 75 da kafa majalisar ɗinkin duniya yayin da babban kungiyar ta duniya take ƙara rauni wurin tabbatar da zaman lafiya da kuma samar da tsaro majalisar ɗinkin duniya da kungiyar ƙasashen larabawa da ma kungiyar tarayyar turai suna kira ga bangarori masu yaki a libya su kiyaye yarjejeniyar tsagaita wuta da ta fara aiki jiya lahadi To bayan cikakkun labaran za ku ji cewa rundunar sojin haɗin gwiwa ta ƙasashen yankin tafkin Chadi ta ce ta sami wata babbar nasara a yaƙi da 'yan da kayar baya a yankin a yayin da ake soma zaman makokin sojojin kasar jamhuriyar Nijar 89 da suka kwanta dama a harin da wasu 'yan bindiga suka kai a sansanin sojin Shenagoda manazarta na ganin matsalolin makwabtan kasashe ne ke shafuwar kasar ta Nijar. saboda babu ƙasa ta mali ta rushe kuma babu hukuma a yankin iyakanmu da ƙasar mali ka ɗauka har da kilo 100 yankin yana hannun 'yan ta'adda ne a ƙasar kamaru kuma mayakan boko haram sun kai hari a wani gari da ke kan iyakar ƙasar najeriya da ƙasar ta kamaru sun ɗauki aƙalla mutane goma sha hudu maza da mata a halin yanzu dai ba a san inda suke ba kuma ba a ga inda ma aka yi da su ba sarfilu hashin gumel zai shigo da shirin ciki da gaskiya to amma duk sai bayan kun sha labaran duniya tukunna assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makiri zanga-zangar kinjinin gwamnati ta sake kunno kai da yammacin jiya lahadi a kasar iran da ke shiga wuni na biyu na kalubalantar rundunar sojin kasar wanda da farko ta musanta daga baya ta kuma amsa harbobin wato jirgin fasinja na ukraine bisa kuskure wanda ya kashe mutane 176 da ke cikin jirgin sana karya cewa amurka ita ce abokiyar gabanmu amma ko makiyanmu suna nan cikin kasar in ji wata kungiyar masu zanga-zanga a wajen wata jami'a a tehran hotunan bidiyo sun nuna masu zanga-zanga a wasu wurare cikin babban birnin da ma wasu birane a iran 'yan sandan kwantar da tarzoma saye da bakakin kaya da wato hulunan kwano sun fantsama a shahararren dandalin azad da ke kudancin tsakiyar birnin da ma wasu muhimman wurare 'yan sandan sun fita da mesar ruwa da kulake da wasu makamai domin nuna wa hukumomi masu zanga-zangar amma babu wani rahoto nan da nan da ke nuna ko 'yan sandan sun afka musu an jikata sojojin iraq guda hudu a wani harin roka da aka kai a sansanin soja da ke kudancin birnin bagadaza in ji ma'aikatan sojin iraki a jiya lahadi an kai harin a sansanin jiragen sama na balad mai tazaran kilomita 80 a arewa da birnin bagadaza lamarin da ma'aikatar tsaron amurka ta tabbatar wa murya amurka cewa babu sojojin amurka a sansanin ko da yake babu wani ba amurke da ya mutu amma sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya faɗa a wani sakon twitter a jiya lahacewa cewa abin ya yi muni matuka ya kuma kira ga gwamnatin iraki da ta hukunta duk wanda aka samu da hannu a kai wannan harin sai dai babu wanda ya ɗauki alhakin kai wannan harin nan da nan rokoki takwas kiran kalusha su ne aka harba su a wannan sansanin kwanaki bayan da iran ta harba makamai masu linzami a sansanoni biyu da sojojin amurka suke zaune ana shirye-shiryen gudanar da bukin cika shekaru 75 da kafa majalisar ɗinkin duniya yayin da babbar kungiyar ta duniya take ƙara yin rauni wurin tabbatar da zaman lafiya da kuma samar da tsaro an kafa majalisar ɗinkin duniya ne a ranar 24 ga watan oktoba shekarar 1945 bayan yakin duniya na biyu domin dakile wani yakin kasashe 51 da suka kafa majalisar suna sa ran sabuwar kungiyar za ta yi nasara fiye da tsohuwar kungiyar kasashen duniya ta league of nations wacce ta gaza wurin tabbatar da zaman lafiya da kuma samar da tsaro fabrizia hochel shine mai bada shawara na musamman ga babban sakataren majalisar ɗinkin duniya akan shirye-shiryen bikin cika shekaru 75 na majalisar ya ce majalisar ta yi rauni akan ayyukanta amma ya shaida wa murya amurka cewa inda kuwa babu majalisar ɗinkin duniya da yaƙe-yaƙe sun yawa fiye da yanzu ya kuma ƙara da cewa majalisar ta yi ƙoƙarin daƙile rikici tsakanin manyan ƙasashen duniya but at the moment the conflict resolution aspect of the United Nations, the principal ya ce a yanzu haka a fili yake cewa tsarin warware yaƙi na majalisar ɗinkin duniya da kuma kwamitin sulhu na majalisar baya su cika alkawarinsu kuma ya ce ya yiwu wato babban manuniya mai cin zuciya ita ce dubun dubatan rayuka da suka salwanta a rikici da ake yi a siriya ana shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc majalisar ɗinkin duniya da ƙungiyoyin kasashen larabawa da ma ƙungiyar tarayyar turai suna kira ga bangarori masu yaƙi a libya da su kiyaye yarjejeniyar tsagaita wuta da ta fara aiki a jiya lahadi shugabannin rasha vladimir putin da na turkiya recep tayyip erdogan wanda suke marawa bangarori daban-daban baya sun shafe mako suna kira da a tsagaita a da yarjejeniya ofishin majalisar ɗinkin duniya a libya sun ya buƙaci bangarorin su aji wato da suke gaba da juna su mutunta wannan shirin tsagaita wutan kana su yi kokarin sasantawa jakadun kungiyar tarayyar turai a tripoli sun aiki da wata sako wata sadarwa ta haɗin gwiwa suna roƙon 'yan libya su ajiye makamansu su sasanta muhimman batutuwa da suka shafi siyasa da tattalin arziki da manin tsaro da ke kawo yaƙi tsakanin su su ko kasashen kungiyar larabawan suna ƙara ƙaimi ne wurin kawo karshen yakin tsakanin abokan gaban na libya kana su kawar da duk wani tashin hankali su kuma amince da juna ta yadda za su tabbatar da shirin tsagaita wutan ya dore? da karshe shugaban amurka donald trump da kakakin majalisar wakilan amurka nancy pelosi sun caccaki juna a jiya lahadi yayin da shari'ar da majalisar dattawa za ta yi akan batun tsige trump ɗin ke karasowa shugaban na amurka ya kira pelosi wacce take ta yi ruwa ta yi tsaki wurin batun tsige shi da wato mahaukaciya Baba Yakubu Makeri kenan ya karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. A taskar rahotannin namu za mu soma ne da Najeriya inda rundunar sojan haɗin gwiwa ta ƙasashen yankin tafkin Chadi ta ce ta sami wata gagarumar nasara a yaƙi da 'yan tada ƙayar baya a yankin. Daga Abuja, Hassan Maina Kaina na ɗauke da ƙarin bayani. Wata sanarwa da kakakin rundunar ƙasashen yankin tafkin Chadin, Kanar Timothy Antiga ya sanya wa hannu ta ce dakarun sun halaka mutum na uku mafi girman mukami a kungiyar ta as wato iswap ta afirka ta da ake kira amir khalifa umar wannan ya biyo bayan wani mummunan farmaki ta sama da dakarun suka kai a shekaran jiya a wani yanki da ake kira tumbin sabon rundunar dakarun kasashen yankin tafkin chadin ta ce amir khalifa umar na daga cikin manyan kwamandoji masu tasirin gaske a wannan kungiya wacce ke ikirarin jihadi da kuma ake nema ruwa a jallo kasancewarsa kuma shine alkalin alkalin kungiyar ta iswap in za a iya tunawa a 'yan kwanakin nan dai daga nan bangaren najeriya sai da jiragen yakin najeriya su masu kaitun ruwan wuta a zirin yankin tafkin chadin uh, operation rattlesnake was specifically initiated to uh, target some uh, boko haram terrorist uh, Kakakin hedikwatar rundunar sojojin saman Najeriya kenan, Air Komodo Ibi Kulle da Ramola, ke mani karin bayani dangane da munanan farmakin nan mai take Operation Rattlesnake da suka sake kaddamarwa a kan sansanonin mayakan Boko Haram da IS a zirin yankin tafkin Chadi. An cimma nasarori sosai a kan sansanoni da wuraren taluka da ma'ana ajiye kayayyakin Boko Haram duk mururusa su a garin Malema, su bula kurege kekewa a koleram akwai inda manyan kwamandojin boko haram suka tattaru suna taro inda jiragen yaƙin mu suka kone su kurmus haka nan a tumbin rego da kuma kirta wulgo da ke zirin tafkin chadi wanda hakan ya jaza musu kuma baya nesa ba kusa ba kuma a halin yanzu mun hana 'yan ta'addan 'yancin walwala freedom of action as they would like to. Rundunar kasashen tafkin cadin dai a bayan nan na ci gaba da samun gaggarumar nasara tun bayan da aka daɗa sabon kwamanda wato major general ibrahim manu yusuf hassan mai na na muryar amurka daga abuja nigeria mutuwa da Hassan Maina Kaina. A jamhuriyar Nijar shugaba Isu Mamadu ya ayyana zaman makoki na kwanaki uku daga yau litinin domin sojojin kasar 89 da suka rasu sakamakon wani hari da 'yan ta'adda suka kai a barikin shinakoda da ke iyaka da kasar mali a ranar alhamis wakilin muryar amurka a yamai suleiman muni barma ya aiko mana da rahoton taron majalisar tsaro da ya gudana a jiya lahadi a ƙarƙashin jagorancin shugaba isuhu muhammadu ne ya sanar cewa sojojin ƙasar 89 ne suka hallaka a harin barikin shina godar da ke yankin Tileberi a maimakon 31 ɗin da aka bayyana a ranar faruwar wannan al'amari wato alhamis tara ga watan janairu yayin da dakarun ƙasar a nasu bangare suka hallaka 'yan ta'adda 77 a yayin wannan gumurzu kamar yadda kakakin gwamnatin ta nijar abdulrahman zakariya ya bayyana a wata sanarwa. wannan shi ne Wannan shine karo na uku da ake kai mummunan hari kan sojojin Nijar a ƙasa da wata guda. matsalar da wani mai sharhi akan sha'anin tsaro alkasan abdulrahman ke dangantawa da rugujewar gwamnati a arewacin mali abubuwa ne na asha na juyayi amma kuma wanda babu mamaki saboda babu ƙasa ta mali ta rushe kuma babu hukuma a yankin iyakanmu da kasan mali ka ɗauka har fiye da kilo 100 cikin ƙasar za ka shiga hannun yankin yana hannun 'yan ta'adda ne yana hannun ƙungiyoyi na absunawa na tawaye babu hukuma babu ƙasa kaga bayanan da aka samu wannan harin an kai shi ne Uh, musamman da goyon baya na wasu mutane 'yan ta'adda na ƙasashen ƙetare da eh, an ji su suna magana irin ta larabci kuma larabci cikakken shi na fusaha irin da harshen larabci suke ba da umarni ake ba da kwamandaman duka. Tuni dai aka fara zama makokin kwanaki uku daga yau litinin sha uku ga watan Janairu in ji sanarwar gwamnatin saboda haka tutoci za su kasance ƙasa-ƙasa a tsawon wannan lokaci a faɗin ƙasar ta Nijar. Le gouvernement décide d'un deuil national de 72 heures à côté du lundi 13 janvier 2020. Les drapeaux seront en berne sur les étendues du territoire. A yau din ne kuma shugabannin kasashen jesan Sahel ke hallara birnin Po na kudancin Faransa domin tantauna hanyoyin warware matsalolin ta'addancin da suka addabi wannan yanki sai dai an bayyana cewa shugaban nishar ba zai halarci wannan zama ba hari ne wanda ke da ma'anoni a siyasance tun da can mun kai hari an ɗage taron da aka shirya yi a ƙasar horon shi sai suka ce bari su ƙara kai wani kwana biyu ko uku kahin taron ranar da aka sa don su nuna har yanzu dai suna da karhin kai hari. A ranar Asabar ɗin da ta gabata ne aka yi jana'izar sojoji 89 na barikin shi na gwadar a nan Yamai. waɗanda aka yi wa makwanci a gabda sojojin nan 71 da suka kwanta dama a harin inatesu na ranar 10 ga watan disambar da ya shige sai dai rashin halartar hukumomin koli a makabartar ta kare da martir ya haifar da bacin rai a wajen wasu 'yan ƙasa sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar. wayo wayo ne. wayoni wayoni mutuwa ba ta kyala kowa ba wayoni wayoni wai allah wai allah ni dole in kuka To yanzu kuma sai kasar Kamaru inda wasu 'yan kungiyar Boko Haram suka kai hari a garin Kwalfata da ke jihar Arewa mai nisa da ke kan iyakan Najeriya da Kamaru inda kuma suka yi awon gaba da mutane goma sha hudu. Wakilinmu a Kamaru Awal Garba ya tattauna da wani mazauni yankin kuma mai sharhi akan lamuran yau da kullum Alhaji Yaya Barista dangane da halin da ake ciki a yankin. yan ta'addan boko haram sun kawo hari a garin kolfata sun ɗauki akalla mutane goma sha hudu maza da mata a halin yanzu dai wa'annan mutanen ba a san inda suke ba kuma ba a ga inda ma aka yi da su ba kusan za a ce boko haram sun yi batan dabo da su kasan gaskiya a yan kwanakin nan an samu matsala ta fannin tsaro a yankin kolfata saboda jami'an tsaro sun yi karanci sosai kuma bayan haka an samu sakaci a bangaren jami'an tsaro saboda in ba ka manta ba mamawar garba boko haram din nan kwanan nan sun dan mai yunkurowa sabida sun ga ainihin sojoji jami'an tsaro sun dan rage kai masu manyan farmaki tun daga bangaren najeriya zuwa nan bangaren kamaru kasan in baka wanda ba in anan ainihin bangaren arewacin nan kasan akwai ruwan sel akwai ruwa yanzu wato ruwa wanda yake bumbula ta karkashin ƙasa wato ruwan sel wanda aka buɗa ta na laddon nan ruwa ya kuraro ta wannan bangaren bangare ruwa ya tattoshe duk wasu hanyoyin da suke shiga dazuka ya kawo ma sojoji tsaiko na wajen kai ma ainihin eh, yan ta'addan boko haram farmaki ta ƙasa kenan su kuma su eh, yan boko haram suna da jiragen ruwa kwale-kwale suna da kwale-kwalen da suke tsallakawa da su suke kaiwa hare-haren su har su ga sun samu nasara a kai a yanda za a yi gaskiya a kawo ci gaba a kawo ƙarshen wannan ta'addanci na yan tsageren boko haram a gaskiya sojojin mu sun canza tako sun canza tsarin yaƙi wato kasan an ce yaƙi ɗan zamba ne to gaskiya ya kamata a ce sojoji su canza tsarin yaƙi su canza salon yaƙin su da yake tafiya a halin yanzu saboda gaskiya akwai sakaci sosai yanzu sojoji sun yi sanyi sanadiyan suna ga kamar sun ci galaba a kan yan boko haram su kuma yan boko haram kullum sai ƙara yin sari kanoke suke yi Allah Allah Allah haɗa kanmu a kanmu so juna manufar mu nan da mu Alhaji yaya barista wani mai shari'a kan lamuran yau da kullum a jihar Arewa mai nisa ta kasar Kamaru a zantawarsa da wakilinmu mu Awal Garba Waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC ga kuma shirinmu na gaba. Jama'a salamu alaikum. A makon da ya gabata ne muka fara duba korafin da mambobin kungiyar masu kananan sana'antu rashin jihar Kano da ake kira nasu suka yi. Na cike takardun neman lamanin jari na naira miliyan biyar biyar ta hanyar bankin First Bank. Amma bayan da mambobin suka zuba fiye da naira dubu saba'in saba'in shiru kake ji tamkar shuka ta ce shirwa. Ku biyo mu cikin shirin sunana Sarfila Hashin Gumel. kamar yadda muka bayyana a baya shirin ciki da gaskiya ya bi wannan batu har na tsawon shekaru kasancewar lamarin ya faru ne tun shekarar dubu biyu da goma sha biyu. inda har kwamitin tsohuwar majalisar dokokin jihar kano ta yi zama da wakilan kungiyar masu kanan masana'antu da na bankin first bank waɗanda suka nuna cewa rashin cika ka'idar karɓar lamuni ne ya janyo ba a raba wa 'yan kasuwar kuɗin ba yanzu dai batun da ake yi shine kuɗin rajistar da aka tara asusun wanda na kungiyar masu ƙananan masana'antu ne da suka kai miliyoyin naira da mambobin suka ce an yi kashe mu raba tsakanin shugabannin ƙungiyar. A makon da ya gabata, mun fara ne da kawo muku martanin shugaban ƙungiyar reshen jihar Kano na wancan lokacin Manir Sagagi, wanda ya kare kansa daga zargin da ake yi masa. Inda nan ba daɗewa ba, za mu kawo muku cikakkiyar hirar da wannan fili ya yi da shi. Haka kuma mun zanta da shugaban kungiyar na ƙasa Mr. salaman Bamfa. Sai dai kafin nan, a yau za mu kawo muku ci gaban ƙorafin da wakilin 'yan kasuwar Abubakar Abdullahi ya yi. Akwai visibility studies, again yana cikin ƙa'ida ta neman wannan bashin sai ka je ka kawo tsari na yadda kake so ka gudanar da kasuwancin ka ka faɗi dalilin da yasa kake so ka biya wannan kuɗi a ka nemi wannan kuɗi ka buɗe wa harkokinka na business sai ka kamun tsari a rubuce shi ma suka ce ba su yadda ka fita wani guri ka je ka rubuto on your own ka kawo ba su suna da consultant wanda za su wanda suke da su za su rubuta musu wannan abin nan din saboda haka duk members sai da ya biya naira ina dubu goma ba ma yana jiwa bane naira dubu goma na wannan visibility studies din waye ne suka karbi kudin su kungiyar kungiyar nasu suka karbi kudin registration dubu goma da kuma kudin visibility eh, feasibility studies shi ma dubu goma To dubu ashirin kenan. Dubu ashirin kenan. Wannan ya nuna idan aka duba na banki da aka zuba dubu sha tara mm. kusan wanda aka ba wa kungiya mm. kudin sun fi ma na bankin yawa tun da na ta sha tara wayan nan dubu ashirin. Sun fi gaskiya ne sun fi yana. Gaba ɗaya kudin ya nuna naira kowa ya ba da kamar naira dubu talatin da tara kenan. Eh a yanzu a bayanin da nema ba eh. amma a kakakiri dige akwai waɗansu abubuwa da yanzu ban gaya maka su ba su ma charges ne amma dai muna da grand total da muka yi abin da kowa ya kashe a kai shine naira dubu saba'in da ɗaya da kuɗin banki da mutum ya zuba naira dubu sha tara ko dubu ashirin da shida da kuma wannan charges din da kungiya suka yi daga registration zuwa wannan feasibility status din da waye da sauransu idan ka tattara su gaba daya za su zama naira dubu saba'in da daya. shin duk wannan biyan kuɗin misali banda na banki da tela ne alama ta banki da ake cika ko wani rashid da ake ba wa mutum ya ba wa kungiya kuɗi da kuke da shi. eh da akwai shi na registration muna da akwai receipt da aka ba mutum sannan shi kuma feasibility studies akwai kuma akwai akwai shi gashi nan gashi gashi a zahiri an babbawa duk wanda ya biya ki gaba da bamu labari daga nan sai aka yi to daga nan da lokaci ya muka korafi su kungiya suka ce da mu suka dai gama gaggaya mana cewa a mai yi haƙuri a sa lokaci shi ma ya zo ya kure a sa lokaci shi ma ya zo ya kure to sai muka fahimci cewa kamar abin akwai rashin gaskiya a ciki duk da daga cikinsu officials su na su shugabannin kungiyar akwai waɗanda tun farko farko suka fara nuna cewa wannan abun ya kamata fa a tsaya a yi bincike a kai saboda su ba su gamsu da yadda abubuwan nan suke tafiya ba ya kamata shugabanni su dakata a tabbatar da wancan magana da suka yi yarjejeniya da shi wancan banki a tabbatar da shi tukunna kafin a ci gaba da yi wa mutane rijista to amma sai su manya-manyan jagorin sai suka yi kunnen uwar shegu da wannan shawara da mutanen suka ba su to saboda haka mu kuma sai muka haɗa kanmu waɗanda muka fahimci cewar abin nan babu gaskiya a ciki sai muka haɗa kanmu muka ware muka je muka ƙirƙiri wata ƙungiya ta nema wa masu ƙananan masana'antu a ah, haƙƙinsu daga abin da muka fara yi mataki na farko shine sai muka fara rubuta wa shi manaja na first bank na kano na wannan lokaci muka rubuta masa korafi akan cewa ga abin da wannan kungiya ta nasi ta ce mana ga abin da muka yi mata ga abin da bankin ku su ma ga abin da suka ce ah, da haka idawo mana da amsa cewar um, yi mu mu zauna da kungiya mu fahimci juna muka je muka nemi mu zauna da kungiya suka ki sauraron mu muka sake koma muka sake rubuta masa takarda ya nuna mana cewa to shi babu wani abu da za su iya yi don haka tunda muna da labarin cewa waɗannan kuɗaɗe za su karɓo su ne daga central bank sai muka rubuta wa wato shi eh, zance shi general manager na central bank wanda yake kano sai muka rubuta masa wannan korafi cewa gashi gashi abin da yake faruwa a first bank shi ma sai da mana da amsa cewa ya kamata mu je mu sake zama da su um, um, shugabanni na first bank mu tattauna akan wannan ishu domin mu samu mafita a kai eh, saboda su ai ba da su kuka yarjejeniya ba da banki ne eh, na'am to daga nan da muka ga haka sai muka tafi muka je akwai hukuma da ake kiranta ta legal aid muka kai mata kuka kan cewa ga abubuwan da suke faruwa suka ba mu shawara cewa ga yadda za mu yi suka tura mu ma'aikatar shari'a ta jihar kano shi ma babban alkalin alkalai na jihar kano ya rubuto mana takarda cewa ya kirawo um, kwamishina na finance da wani eh, sun tattauna da shi akan wannan matsalar ya nuna mana cewa lallai lallai mu je mu sake zama da su wannan kungiya da kuma first bank domin mu samu mafita akan wannan al'amari wato kun ma shigo da wasu jami'an gwamnati waɗanda babu ma hannunsu a cikin wannan watakila dai kuna so su sa baki ne kawai don ba haƙƙinsu ba ne shiga irin wannan al'amari kamar shi babban alkali da eh, in an kai ƙara kotu ne shi aikinsa shine tabbatar an yi kowa adalci a harkar shari'a eh haka ne eh, to bayan su bayan mun kai musu wannan abin na din eh, wannan korafi sai kuma muka yi tunani daga cikin members din da suka sa wannan kuɗin muna da akalla 'yan majalisa ta jihar kano a wannan lokaci wa'anda su ma sun sa su sun kai akalla mutum ashirin waɗanda sun sa su akwai eh, shugaban kwamitin ciniki da masana'antu na na majalisar jihar kano tasiu rabiu fanisau ne shugaban um, ciniki da masana'antu na jihar kano a bangaren majalisa a wannan lokacin shi ma ya sa kudinsa kuma da muka ji muka kai musu korafi muka kai wa spika korafi spika ya sa ya yi satin kwamiti waɗanda za su zauna su bincika wannan lamarin ya yake suka zauna suka bincika suka fuskanci cewa muna da alamuna da ƙaƙƙishin ƙishin ɗin gaskiya don haka suka sa lokaci aka kira wasu wakilai na waccan ƙungiya muka zauna da su aka yi muka yi musayan yawu da su su members na majalisa suka fahimci cewar ah, kamar wannan ƙungiya ba ta da gaskiya don haka sai suka sake sa wani lokaci suka ce kuma shi kuma a kirawo wakilai na first bank su ma wakilai na first bank suka zo muka zauna tare da su a nan dai gaskiya ta bayyana su ma kansu a lokacin wakilai na first bank sun yarda cewa sun yi kuskure tunda har suka amince da wannan cewa za su ba da wannan bashin ba tare da sun tabbatar da cewa ita waccan kungiya ta masu kananan masana'antu ta kasar rehin jihar kano sun cika ka'ida ba akan haka muka rabu. kwamitin majalisar ya kammala bincikensa ya yi alkawarin mika wannan rahoto ga mai girma gwamnan kano na wancan lokacin amma tun daga wancan lokacin shiru kake ji idan allah kai mako mai zuwa za mu kawo muku tattaunawa da muka yi da shugaban kungiyar da ake zargi da wawura wannan dukiya yanzu a madadin nasiru da mel hikaya nisar fili hashin gumel ke cewa sai mun sake haduwa a wani sabon shiri mako mai zuwa mu kasance lafiya. To har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama ga babu Yakubu Makeri ya sake dawowa da labarai amma a takaice. zanga-zangar kirjirin gwamnati ta sake kunno kai da yammacin jiya lahadi a ƙasar iran da ke shiga wuni na biyu na kalubalantar rundunar sojin ƙasar wadda da farko ta musanta daga baya ta amsa harbo jirgin fasinjoji na ukraine bisa kuskure wanda ya kashe mutane 176 da ke cikin jirgin suna karya cewa amurka ce abokiyar gabanmu amma makiyanmu suna nan cikin ƙasar in ji wata ƙungiyar masu zanga-zanga a wata wato wajen wata jami'a da ke tehran an jikata sojojin iraki guda hudu a wani harin roka da aka kai a sansanin soja da ke kudancin birnin bagadaza in ji ma'aikatar tsaron iraki a jiya lahadi an kai hari a wato ta sansanin jiragen sama ne a na balad mai tazarar kilomita 80 a arewa daga birnin bagadaza lamarin da ma'aikatan tsaron amurka ta tabbatarwa sashen hausa da murya amurka cewa babu sojojin amurka da aka kashe a sansanin an shirya ana shirya gudanar da bikin cika shekaru 75 da kafa majalisar ɗinkin duniya yayin da babban kungiyar ta duniya take ƙara rauni wurin tabbatar da zaman lafiya da kuma samar da tsaro an kafa majalisar ɗinkin duniya a ranar 24 ga watan oktoban shekarar 1945 ne bayan yakin duniya na biyu domin daƙil wani yakin kasashe 51 da suka kafa majalisar suna sa sabuwar kungiyar za ta yi nasara fiye da tsohuwar kungiyar kasashen duniya ta league of nations wacce ta gaza wurin samar da tsaro da kuma tabbatar da zaman lafiya. To da wannan muka zo karshen shirye-shiryenmu na wannan lokacin sai can anjima da hantsi karfe 8 agogon Najeriya bakwai agogon Ghana za ku sake jin mu da wasu sababbin labarai rahotanni da shirye-shirye da kuma wasu ku Yanzu ka madadin kowa da kowa a sashen Hausa na muryar Amurka musamman Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatar da shirin da wanda ya da umarni Malam Sidi sai kuma injiniyan mu na wannan safiyar Jim Cook. Murtala Faruk Sanyinna daga Washington DC nake sallama a huta lafiya. Afrique. Le monde